Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. da tara Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Amina Buhari auna da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa direbobin tasi a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar sun yi yajin aikin wuni guda a yau Laraba. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin 'yan yankin jihar Borno game da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai Maiduguri a yau. Yau muna son jin ra'ayoyinku a kan shin me kuma kuke gani ya kamata gwamnatin shugaba Buhari ta yi don magance rikicin 'yan Boko Haram. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. A Najeriya akalla kungiyoyi goma sha biyar ne suka kaddamar da wani kamfe na haɗin gwiwa a shafin yanar gizo domin yaƙi da masu yada labaran ƙarya a shafukan intanet yayin da ƙasar ke shirin gudanar da zaɓuka a watan Fabrairun baɗi. Kamfen ɗin wanda ake kira Cross Check Nigeria ya tattaro ƙwararru daga wasu kafafen yada labarai domin bincikar labaran ƙarya da da akan yada musamman ta shafukan sada zumunta. Wannan tafiya ta samo asali ne daga wani shiri na Jami'ar Harvard da ke nan Amurka wanda yake yaƙi da masu yada labaran ƙarya a duk faɗin duniya. Shirin ya haɗa har da haɗin gwiwar cibiyar binciken ƙwaƙwaf ta ƙasa da ƙasa da ke Najeriya. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce duk bayanan sirri da ya gani babu wanda ya nuna cewa yarima muhammad bin salman na saudiya na da alaka da kisan ɗan jaridar ƙasar jamal khashoggi wanda aka kashe a ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul pompeo tare da sakataren tsaron amurka jim mattis da sun ba da bahasi ne a gaban ɗaukacin 'yan majalisar dattawan ƙasar. kan wannan kisa a yau laraba 'yan majalisar sun kalubalance rashin zuwan daraktar hukumar tattara bayanan sirri ta cia gina haspel wacce hukumarta ta ta bayyana a binciken da ta yi cewa yarima salman yana da hannu dumu-dumu a kisan kashogi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce shugaban Ukraine Petro Poroshenko ne da alhakin rikicin da ya haifar da sa'in san da aka yi da matuƙa jiragen ruwan ukraine a tekun baharul aswad domin a sake zaben shi a shekara mai zuwa a wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin a yau laraba putin ya zargi poroshenko da tsokano rasha da nufin ya samu nasara a zaben na baɗi rundunar sojojin rasha ta ce za ta ƙara matakan kare hare-haren makamai masu linzami a yankin tekun crimea da ta karbe a ranar lahadin da ta gabata ne rasha ta karbe ikon wasu jiragen ruwan ukraine tare da tsare matukansu saboda a cewarta sun shiga yankinta. ma'aikatar shari'ar amurka a yau laraba ta ce ta tuhumi wasu mutane 'yan kasar iran su biyu da laifin yin kutse da ya kai ga rufe na'urorin kwamfutan ma'aikatu asibitoci da kungiyoyin kasar inda sukan tilasta musu su biya su makudan kuɗaɗe kafin su buɗe ana zargin faramar shahi zavandi mai shekaru 34 da muhammad mehdi shamansuri mai shekaru 27 da laifin amfani da wata fasahar zamani da ake kira samsung ransomware inda suke rufe kwamfutocin ma'aikatu sama da 200 a nan amurka da kanada suka kuma nemi kuɗin fansa kafin su buɗe musu kwamfutocin. an yi kiyasin mutanen biyu sun karbi kuɗi da yawansu ya kai miliyan shida daga hannun waɗanda lamarin ya shafa sai dai ba a ambaci sunan ko ɗaya daga cikin ma'aikatun da suka biya kuɗaɗen ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara da jamhuriyar Nijar inda matuƙa motocin hayar tasi suka tsunduma yajin aikin wuni ɗaya a yau Laraba a birnin Yamai da nufin nuna ɓacin ransu game da abin da suka kira mawuyacin yanayin da suke gudanar da aiki. Lamarin da ya takaita kai da kawan jama'a a wasu unguwannin. Ko da yake alamu na nunan kamar an samu baraka a tsakanin shugabannin kungiyoyin kwadagon na 'yan tasi. Sulaiman Mana Barma wakilin sashen Hausa ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. Yajin aikin da ke gudana a daidai lokacin da ake cika shekaru bakwai da jamhuriyar Nijar ta saki man fetur dinta a kasuwanni. Wata hanya ce ta an da mahukuntan ƙasar irin wahalhalun da direbobin taksi ke fuskanta waɗanda suka hada da rashin ingancin hanyoyin zirga-zirga da wasu tarin harajin da kungiyoyin ke kira na ba gaira sai uwa uba tsadar man fetur in ji sakataren ƙungiyar sanko taksi ga mace muhammadu bakin ciki ne yau gare mu a ce nijar muna da mai kuma har yanzu ba mu talaka bai gani a ƙasa ba ba mu gane shi cikin lakwal ba ba mu gane shi cikin gidan likita ba kuma a aljihunmu ba mu ji sauki ba kenan yau ranar da muka sa rana ce mai mahimmanci bayan tunin matsalolin da a gare mu ko ko neman kwato hakinmu kuma rana ce wadda muka sa dan saboda talakawa kowa ya yi zulumi kuma mu jawo hankalin gwamnatin cewa bisa harkar mannan mutane har yanzu suna bisa kan bakasu. sai dai wasu kungiyoyin direbobin taksi sun yi watsi da kiran na sanko taksi da kawayenta lamarin da ya takaita kaifin wannan yajin aiki sakatare janar na kungiyar sante taksi ba da jibril shine kakakin gamayyar waɗannan ƙungiyoyi. ji aikin nan yau bai shafe madan saboda mun ce mishi ya zo ya shiga cikin mu mu yi jira mutuwan wata mu yi gaba ɗaya ya kiya. Yanzu ka duba ai nan inda nake magana kaga 'yan taxi ne ga suna aiki. Bangaren 'yan faba kaga suna aiki. Bangaren 'yan telem suna aiki. Kar kar na transport duk kamfani suna aiki. Mu muna jira 31 ga wata Desamba watan rage mai kenan. In ba su rage man ba 31 ga wata muna da yajin aiki na biyu da watan janvier na sabon shekara uku hudu biyar da shida mun shirya mata kuma mun bata yajin aiki wannan amma ta ce za ta rage in ta rage wahalas in bata rage ba ta rage akan ta za bata yajin aiki na ba sa sauci wanda za ta rage wannan mai insha Allah. Kwarai direbobin taksi na ci gaba da jigila a yanzu haka wasu mazaunan yamai sun bayyana mana cikas din da suka ci karo da shi a sanadiyar wannan yajin aiki mun dade muna jira taksi ba mu samu ba yanke gareb ne akwai yau muna jira dai tunda akwai su babu gareb oh, saboda haka ne yana jira na samu in ban samu ba in da na. taksi dai nake jira kuma babu taxi in mun yi awa nawa muna nan ga sai babu taxi. yunkurin tantaunawa tsakanin masu yajin aikin da makunta ya cutura saboda haka direbobin taksin suka lashi takobin ci gaba da wannan gwagwarmaya in ji su gwamnati sun kiraye mu shi eh, director da kabine na minister na transport to ya nuna cewa minister bai nan kenan babu wani matakin da ya kamata su dauka kenan muka ce kenan eh, za mu yi su gane da gaske ake da saboda babu wata hujja cewa in babu wani cikin ƙasa ba a yi wani aiki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma za mu leƙa arewa maso gabashin Najeriya. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, yau shugaba Muhammadu Buhari ya kai ziyara a birnin Maiduguri don buɗe taron sojoji na ƙasa da ƙasa da ake yi. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya ji ra'ayoyin wasu 'yan yankin game da ziyarar. Malam Baba Da'awa Goza, alhamdulillahi akwai zaman lafiya a wani bangare na maiduguri amma kuma duk da dai ba za mu ce kasawa wani daga gare shi ba dai yana ɗaya daga cikin jarabawa na ubangiji muna ci gaba da roƙon ubangiji ba mu zaman lafiya amma yana iya gorgodon kokarin ainihin ya ga karshen wannan boko haram ya zo sunana malam usman a bata mu dai shine in za a yi aiki da gaske a yi da gaske in kuma wayannan musamman ma shugabannin sojojin nan in har aka tabbata aikin ba da gaske suke kawai a canza su a kawo su daban wanda suna da wato kokarin yin aikin su yi aikin saboda ba mu ga alaman ana yin aikin sosai ba har a zuwa kashe sojoji guda ɗari zuwa sama kuma a ce ba a ga yaran inda suke ba ba a karɓo abubuwa ba da a ce an yi kare jini biriji ne madama a ce an kashe mana sojoji har guda ɗari gaskiya ban kunya ne. to ya kuke ji da wannan ziyara na yau kamar nuna ganin ya haifar da zai haifar da wani ɗame ido. eh to a zaman shi na shugaba tun da ya zo har gun da abin ya faru kuma ya nuna bacin ransa da alama za a gyara lamarin. Usaini Abba Kiyari Suleiman. To ya kake ci game da wannan ziyara ne? A alhamdulillah muna murna da wannan ziyara da babu ya kawo mana. Abu ya kyau gaskiya sosai bisa sosai mun ji daɗi da ziyarar da ya kawo mana. to ku yan kasuwa ne kamar a rufe hanya ba kasuwa da sauransu kamar wannan bai shafi harkokin ku ba a ya shafa alhamdulillah amma kuma ba mu bakin ciki da hakan saboda zuwan nashi ya fi wannan rufe mana hanyoyi da aka yi na hassan alhaji bukar kya mun ji daɗin zuwan ziyara da baba buhari ya mana saboda ya yi ma sojoji gargadi da su kawo ƙarshen boko haram a maiduguri ya suna malami suna na muhammadu yau ya kuka ji ne da wannan ziyara gaskiya fi sabilillahi ni ban taba gani irin ta jama'a da farin jini jini da Allah ya bashi kamar wani bawan Allah ba har ga Allah tun da safe kamar karfe bakwai da wani abu aka rufe mana hanya kuma gashi nan muna tsaye muna jiran shiga ranan nan ba mu ji ranan ba kuma gashi nan har da sai da ya zo ya wuce barik tukuna muka shiga inuwa gaskiya mun ji daɗi da irin ziyarar da ya kawo mana to Allah ya kara mishi nisan kwana to ganin cewa a rufe kamar hanyoyi aka manyan eh. hanyoyi kamar bai ka cikas wajen har gudanar da harkokin kasuwancin kuwa a ba abin da ya shafi don kuwa zuwan shirin ya fi karfin kasuwancin halanguro sunana bashir ne bashir alhaji bulama a to alhamdulillah wallahi mun farin ciki sosai sosai sosai me kuke so a ce buhari ya muku ne ko mutanen borno eh to gaskiya fi sabilillah mu zaman lafiya ne muke saboda rashin zaman lafiya wannan gashi na ya sa kowa ya rasa inda zai sa rayuwarsa abin da kafi karfin sa ma za fi karfin ka Amadu Abdulkadir gaskiya mun ji daɗi sosai me kuke bukata ne buhari ya muku wanda bai ma al'umma mutanen borno ba a gaskiya alhamdulillah mun gode wa Allah mu dai tsaro muke nema ya kara dadara mana tsaro a garinmu kuma Allah ya taimake shi gaida Haruna Dauda biyu. To kuma masu sauraro muna son mu ji ra'ayoyinku yanzu a kan shin me kuma kuke gani ya kamata gwamnatin shugaba Buhari ta yi don magance rikicin nan na 'yan Boko Haram. Amma kafin mu buɗe layuka mu ku shakata da wannan wakar Allah karimu gani rahimu shi dare dare na shi ya yi rana ai dan adam mai wuya gane hali o oh, o oh, bil adam mai wuya gane hali watan ran mutum ai yakan muna nama watan ran mutum kai ga kan muna nama watan ran mutum ai yakan daɗa dama watan ran mutum kai ga ke daɗa dama ai oh, o dan adam mai wuya gane hali o o bil adam mai wuya gane hali lamarin mutum ne ya kan firgita ne lamarin mutum ne ya kan gingida ne lamarin mutum ne ya kan maguza ne sha'anan mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun haba bin adam mai wuyan gane hali an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mun sami kira na farko daga Yobe. eh, eh Hello, da wa muke magana daga Yobe? Eh, daga Suleiman Hassan ne daga Fatosko. To, Malam Suleiman muna jan ka. Eh shawara ta je akan zuwan shugaban kasa kasar Maiduguri abu ne mai kyau mai mahimmanci. Kuma muna fatan Allah Malam Suleiman Hassan. Allah kawo ƙarshen matsalar nan ba da jimawa ba. to amin malam suleiman hassan mun gode da ra'ayinka har yanzu dai muna nan a yoba mun ƙara samun wani kira. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Yobe. Kuna magana da Manu Gansi daga jihar Yobe. To Malam Manu muna jan ka. To gaskiya ziyarar babur Buhari abin dubawa ne. Amma gaskiyar magana sojojin Najeriya su ƙara zage dansu. Mm. Fatan mu dai Allah kawo wannan ƙarshen Boko Haram. To amen mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Katsina. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Katsina. Malami ko malama daga Katsina ko ana tare da mu? To ina ga layin ya goce amma mun samu wani kiran daga Kaduna. Hajiya Madam Dauda barka da lasariya. Barka ka dai da wa muke magana. Sunana Murtala ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jan ka menene ra'ayinka? to ra'ayina muna ƙara baiwa shi shugaban ƙasa shawara shine cewa gaskiya duk wani babban jami'in soja wanda aka ce na kula da wasu rundunar haka eh. idan aka samu wani dan sakaci ta ɓangaren shi to gaskiya ya kamata a bincike shi ko kuma ya nuna cewa gaskiya bai kware wajen aikinsa duba da gaskiya ko muna ƙara kira ga su jami'an sojoji gaskiya su dinga bai sojoji kayan aiki ba za ka yi yadda muke gani ka ga soja rike bindiga mai alshashi da wuce talatin ba ga wancan kuma nbh suna da bindiga mai carbi ga alburushe na ga kayan aiki irin yan goma ba mannan kanana ya kamata dinga ba kananan sojoji suna shiga wannan daji ko da an na jiyo musu su ma su dan jefa kaga sai su kara rayuwarsu da fatan za ku tashi lafiya. To Allah ya sa malamar Murtala mun gode har yanzu dai muna nan a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Hajiya Maryam Dauda barka da dare. Barka ka dai. Da wa muke magana. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa kana nan lahiya? Lafiya salo nake Hajiya Maryam Dauda. To muna jan ka. To alhamdulillah ni abin da nake so in ba gwamnatin Najeriya shawara. Na farko kin ga da a yadda muka sani shekara ashirin da biyar da suka wuce baya lokacin muna yara. Mm. Hatta polis wannan na takalmi za ki ga ana ba soja. takalmi za ki ga sababbi za ki ga ana ba soja duk abin da kika sani za ki ga soja ake mika mai amma yanzu saboda Allah ya za a ce mutumin da za ka tura shine zai yi tsaro a ce wasu manyan sojoji suna zaune a Abuja a ofis ba za su tsaya kula da na ƙananan sojojin ba na ƙananan sojojin ba su ne masu yin su ne masu duk abin da ya kamata idan baka biya wa jami'in tsaro haƙƙin shi da ya kamata ba bayan da za a yi maka aikin da ya kamata da haka ya kamata gwamnatin tarayya ta san da cewa wannan abin shi ne mafi dacewa kuma su kan shugabannin sojojin dole fa mu gaya musu gaskiya ko suna so ko ba sa so idan mutum ya ɗanyi shekara ɗaya biyu uku hudu kawai a ɗauke shi a canza wani domin idan mutum ya rufe ma ya saba da mutane da yawa gaskiya za ki ga kawai ba su suke zuwa suna kula da abubuwan ba za ki ga su zauna Abuja ne suna kan AC sun tura wani sojoji su za ki ta wahala kuma su ne ba a hatta allowance allowance su muna da turistin da ke fitan mana da irin waɗannan sakon cewa ba a biyan wannan allowance allowance da ake ba su. To Alhaji Musa Garo mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Bauchi. Malama barka da aiki. Barka ka dai wa muke magana daga Bauchi. Suna Ayuba Garba Imam daga kacin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jan ka. To ra'ayina dai ina kira ne ma su gwamnatin tarayya lallai ya kamata a ce su kula da wannan sojoji mm. da kuma ba su dukkan haƙoƙinsu duk wani haƙƙi ya kamata a ba sannan a sama musu makamai masu kyau sannan kuma yana da kyau kowace headquarter local gamma a gina barikin sojoji a Najeriya na a ƙara yawan su idan aka gina barikin sojoji a kowane headquarter local gamma lallai za a samu tsaro a ƙasar nan ta ko ta ina na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar Bauchi. To mu ma mun gode Ayuba Garba Imam yanzu kuma bari mu je Taraba. Wa alaikum salam da wa muke magana. Kuna magana da Sadi Haruna Madaki Bantaji. To Sadi Haruna mana janka. Gaskiya muna hakika na yaba wa daga shugaba Buhari da ziyarar da ta da mm. Domin a shugabannin kasan da na baya an kai hare-hare sosai su kare mataki ko so daya da taɓa zuwa ba amma su zama buhari da suke sai ya shekara saba'in amma da abu ya faru yana ta hankali ya kan mafi domin haka muna kaɗa jinjina mafi insha Allah ta ba mu su maduka. To mun gode Sadi Haruna da ra'ayinka yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kuna magana da Muhammad daga Samunaka, Mardire. To Malam Muhammad muna jan ka. Ni dai shawarar da zan bayar a nan. Mm. Sojojin nan a samu musu kayan aiki saboda saboda in ba haka ba ne gaskiya in ba haka boko haram din suna dan shige kullum suna dan zuwa barki barki amma an samu an tallafa masu to komai zai tafi daidai hmm. To mun gode Malam Muhammad daga sami naka da wannan ra'ayi yanzu kuma za mu je Gombe. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Kuna magana da Alhaji Baba Lele ne. To Alhaji Baba Lele muna jan ka. wallahi ni ra'ayina kan ziyarar baba buhari sai dai mu ce allah ya saka da alkhairi a yadda ya zo lafiya allah ya mai da shi lafiya don mun ga do abin da ya faru allah ya saka da alkhairi allah ya saka mun gode mun gode mu kan yan noti ba abin da za mu ce allah ya saka amma amman to alhaji babale me kuma kake gani ya kamata sa ta yi don magance rikicin yan boko haram eh gaskiya sa abin da ya kamata a yi ya kamata sojojin nan duk wanda yake aiki a wurin nan ya kamata a bincike shi gaskiya don rundunar sojan najeriya ba abin da ba sa yi mu dai ba abin da za mu ce musu sai dai allah saka da alkhairi amma dai ya kamata su ma su yi bincike a kansu a kansu to mun gode alhaji baba lele yanzu kuma za mu je zamfara salamu alaikum dawa muke magana daga zamfara magana da alhaji bala Furfuri Bala Sama'ila Gurguri daga karamin hukumar gurki ta hudu. To Alhaji Bala muna jan ka. Domin yana kira ga janar Muhammadu Buhari. Mm. Ya kira ya kira taron malamai da sauran dukkan wasu dai masu addinai a roƙi Allah ya kama na ƙarshen wannan abu na tsaro. Hmm. sannan kuma yana ba buhari shawara duk abin da za yi ka rinka cewa insha Allah assalamu alaikum ta laya. To Alhaji Bala Sama'ila kenan daga Zamfara wanda ya kare da ba da shawara akan a ci gaba da yi wa ƙasa addu'a domin a samu zaman lafiya mun gode. A nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. gasar cin kofin afirka na mata wadda ke gudana a kasar ghana bayana bayanan afirka ta kudu da igletin tarayyar nigeria suka samu nasarar shiga wasan karshe bayan da nigeria da gumin goshi ta doke kamaru a wasan da aka kwashe mintuna 120 ana fafatawa sai da tilas aka zo bugun fanarati inda nigeria ta zira kwallaye hudu kamaru ta zira biyu ita kuwa afirka ta kudu ta kai wannan matsayi ne bayan da ta ta lallasa kasar mali da cibiyu da nema kociyar afirka ta kudu da sarasa ellis ta bayyana da farin cikinta na kafa tarihin jagorar kasar ta zuwa gasar kofin duniya shi ma kociyar din nigeria thomas danabe bai boye farin cikinsa ba na samun gurbi a gasar kofin na duniya tsohon dan wasan house of oak muhammad polo wadda aka fi sani da suna da dribbling magician ya yi wa kuma sasanci kwataka hannunsa mai sanda game da ainihin kariyo bange sharks kasar kenya da za ta kara da ita a gasar caf confederation cup tsohon dan wasan gaban bechim united abednego tete ya yi watsi da rahotannin cewar ya yanke shawarar yi wa accra house of oak wasa technical director hukumar kwallon kafar ghana francis oti akanten na shan matsin cewar lallai sai ya yi murabus saboda ana zargin sa da fama da rashin basirar farfado da sashinsa sa'an nan gasan kai da yin abin son rai. Rashin kai labarin Black Queens a gasar cin kofin Afirka na mata da izawa gaba zuwa gasar cin kofin duniya na mata ƙasa da shekaru goma sha bakwai na Black Maidens sun kara zafafa sukar da ake masa. Kociyar rukunin 'yan wasan Black Stars na gida Maxwell Kunadis ya yi kiran cikin hanzari a dawo da wasan kwallon cikin gida ga dangadan. Kociyar wadda tsohon dan wasan kuma sasan tikwata kone shine ya jagoranci 'yan wasan Black Stars B zuwa wani wasan sada zumunci na ƙasa da ƙasa a Namibia a makon jiya inda Ghana ta sha kashi da ci hudu da ɗaya a bugun daga kai sai gola bayan sun yi kunnin doki ɗaya da ɗaya a ƙarshen wasar. Ɗan wasan gaba na ƙasar Ghana John Enchi ya yi wata bajimta na zama ɗan wasan ƙasar waje na farko da ya zira kwallaye 63 a raga a wasan kwallon ƙasar Masar. Enchi da ke yi wa Masirin Lal Makasa wasa a premier league masar sau uku yana zira kwallaye a raga a nasara da klabin ɗinsa ta samu ci hudu da uku akan np da labarin zakaran damben duniya ajin wbo super bantamweight isaac royal storm dogbe wadda shi da tawaga sassinka ka buɗe sassani a las vegas yayin da yake shirin kare kambinsa da ɗan mexico emmanuel navarrete a ran takwas ga watan disamba zan karkare labarin dagwi da zai fafata da labarati a madison square gardens cikin new york zai ci gaba da yin shirinsa a top ranked jema da ke las vegas kan ya tashi zuwa new york don wannan dambe da wannan muka so karshen labarin wasannin redwan lamuk tara bas sashen hausa na muryar amurka a accra ghana madalla agogon mu a nan birnin Washington DC yana cewa karfe hudu saura minti uku yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Najeriya akalla kungiyoyi goma sha biyar ne suka kaddamar da wani kamfe na haɗin gwiwa a shafin yanar gizo domin yaƙi da masu yaɗa labaran ƙarya a shafukan intanet yayin da ƙasar ke shirin gudanar da zaɓe a watan Fabrairun baɗi. Kamfen ɗin wanda ake kira cross Crosscheck Nigeria ya tattaro ƙwararru daga wasu kafafen yada labarai domin bincikar labaran ƙarya da akan yada musamman a shafukan sada zumunta. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce duk bayanan sirrin da ya gani babu wadda ya nuna cewa yarima muhammad bin salman na saudiya na da alaka da kisan ɗan jaridar Ƙasar jamal khashoggi wanda aka kashe a ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce shugaban Ukraine Petro Poroshenko ne da alhakin rikicin da ya haifar da sa'in san da aka yi da matukar jiragen matukan jiragen ruwan ukraine a tekun baharul aswad domin a sake zaben shi a shekara mai zuwa a wani jawabi da ya yi ta a wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin a yau laraba Putin ya zargi Poroshenko da tsokano Rasha da nufin ya samu nasara a zaben na baɗi. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina Buhari Auna da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Skip. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.